pumpkin seed suna yin cure suna magance matsala ta shafi premature ejaculation that is one man problem two man problem only one minute two minutes to kaga akwai problem kenan turmeric according to Robinson ha dakta din na inda ce yana magance problem na premature ejaculation gaggawar kawowa dandanan dandanan mutum ya je da kuma yawan bushewa na mace i'm going to speak in english and later I'm going to translate on our local language, that is Hausa language. Be with us in this our great center, Fatimatu Herbal Center, for your benefit. Among the many benefits of turmeric we are going to discuss is, according to Dr. Abhinav Sinha of India, says that there, uh, turmeric is one of the anti-inflammatory plants that played a vital role pertaining uh, inflammation, simply pelvic inflammatory disease, uh, toilet infection, sexually transmitted disease, chlamydia infection, and many more. Number two, indigestion. Yeah, it aids in digesting system. It helps in the digesting or in the digestion of food are ate by the body. Number three, it has an anti-cancer properties. Number four, it control blood sugar level within the human body. Number five, it improve in the heart health. That is the blowing of the heart within the human body. He also says that in turmeric there is uh, uh, an element that improves or that has an oxidant uh, property. Simply, he means that it has an element that contain antioxidant within the turmeric plant or powder. Number seven, Dr. Abinsina say it aids in virus protection, that it helps in the immune to protect the body from the virus from any type of virus abin da muke magana shine ɗaya daga cikin amfani ta shine anti-inflammatory a plant tana taimakawa wajen kare jiki da kamuwa daga toilet infection chlamydia infection sexually transmitted da dukkan sanyi na mara ƙaiƙayin gaba zub da ruwa a zafin fitsari matsalolin mahaifa da shauransu ce a cikin turmeric akwai sinadarai da ilimin da suke taimakawa jiki wannan wannan bangaren akwai na biyu it's an indigestion tana taimakawa wajen narkewa abinci wanda kuma narkewa abinci ne ke taimakawa jiki dandanan dandanan abin da kace ya fara aiki a jikinka ba tare da samun matsala ba domin rashin narkewa abinci wani abu ne da ke jawuwa ga rashin lafiyar jiki har ya taimaka wajen bugawar zuciya Ka ga mutum ya faɗi take ya mutu saboda ta zama too slow saboda abinci bai narke baya bada abin da suke cewa energy sai na uku it has an anti-cancer property ma'ana a cikin turmeric abin da suke cewa kurkum akwai antikansa wani irin abu wani sinadari da Allah ya halitta wanda in dai mutum yana amfani da ita ba zai taba kamuwa da ciwon kansa ba ko mata kansa mahaifa ko kansa gaba ko kansa nono ko mazan ma kansa ciki ko kansa al'aura ko ta maraina ba za ka taba kamuwa da ciwon kansa ba kamar da Dr. Abin suna ya faɗa sai na hudu ya ce it control blood sugar tana daidaita wajen bugawar ko kuma glucose kenan na jikin mutum inna pancreas take aiki wajen daidaita siga bai yawa ba bai kaɗan ba a jikin ɗan adam to turmeric tana taimakawa wajen ainihin mutum ba zai kamu da ciwon siga ba ko ya kamu da shi kuma yakan daidaita siga ya zama mutum ya warke cikin yardar Allah kamar inda Dr. Robinson ya faɗa na India sai na biyar ce it improve heart health yana taimakawa lafiyar zuciya a haka ne mana tunda tana wanke jini tana daidaita suga to kaga dole ya zama ta taimakawa zuciya wajen buga jini da karfinta da fidejarta cikin sauki ba tare da wahal da sauran jijiyoyin jiki ba sai na shirya ce it has antioxidant akwai wani sinadari a cikin ta da idan mutum yana amfani da ita yana taimakawa wajen kashe duk wani kwayar cuta duk wani abu dangin guba Allah ka kare mu sai abu na bakwai kuma its aid in virus protection tana taimakawa wajen magance duk wani ƙwayar cuta kowace iri ce da take iya bulluwa a jikin ɗan adam domin tana ƙara garkuwar jiki a jikin ɗan adam shi garkuwar jiki shine ƙara wa mutum imun na da yake kare shi daga dukkan cutar da ya sani da ma wanda bai sani ba sannan akwai kuma daga cikin su to idan ka haɗa ta da wannan abin da muke cewa pumpkin ma'ana mai kenan shine muke cewa kabewa to tasirinsu ya daɗa ƙaruwa domin ita kuma kabewa fa shine yake cewa pumpkin seed are, are rich in vitamin and minerals like manganese and the vitamin K which are important in the wound heat Kaga ni me nake they also have a zinc and mineral that help immune to fight bacteria and the virus it also has enough phosphorus. What Waɗannan duk bayanin We muke within the, what I simply mean within this uh, pumpkin seed, it contains all these type of uh, of elements like magnesium, like vitamin K, and also available availability of zinc within the pumpkin seed. This two type of elements these two type of plants an organic plant if you mix it together that is the uh, what we call turmeric powder and uh, the pumpkin seeds after grinding the both side or both the both two you can just mix it together to be a powder and put it in a hot water or to take it daily that is night and morning okay you I assure you that you may you might get a successful or a great benefit by using these two elements that is uh, turmeric powder and the pumpkin seed abin da muke nufi shine ta hanyar amfani da waɗannan abubuwa guda biyu mutum zai samu garkuwar jiki zai samu lafiya zai samu taimako ta ɓangaren ainihin abin da ya shafi kare jikinsa daga cututtuka kai hatta matsaloli da suka shafi zubar ruwa ga mace zubar ruwa ga namiji kankancewa gaba kankancewa gaba da na mace na namiji abin da ya shafi matsala ta bangaren saurin gaggawar kawowa da ta shafi inflammatory disease ma'ana pelvic inflammatory disease a saurin gawa duk irin wannan matsalar za ka magance ta in ji Dr. Rabin Sinha na kasar India. Simply what I am trying to show you is that uh, by using these two plants you might have so many cure apart from your body, more especially the low sperm count, which may cause by so many factors, including chlamydia infection, sexually transmitted disease, and many more. Using these two powders after grinding them and put it in a hot water or tea. That is when they become a powder. You can put it in a hot water or tea twice daily. You might be able to have a good immune system so that your body will have a standard cure against any infection or any virus or any disease. Be with us. I am Dr. Muhammad Kano for more. Try to subscribe our channel for more and more. Or you can call my line 070